Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da cin ku domin farin ciki da ku. Amincin Allah da rahmar bata gama abota kallon tashar Al'ajabi TV. Asma'u Irma sunana ɗauke da wannan shiri naku mai suna ku da kunnuwanku.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 ku biyo mu. Ƙarya kake tsinanne la'ananne, ni ba taka ba ce, kuma ni ba matarka ba ce, sha Allahu duk salon da zaka zo min da shi sai na gane ka. Umar ya isa hakan nan ka rabu da ni, ka nemi ‘yar uwarka aljana, ka bani na yi rayuwata da mutum ɗan uwana, ka rabu da ni, ka rabu da ni. Suwaiba ta ce cikin fitar hayyaci. Umar kuwa ya haukace da wani irin dariya, yana jiyo muryoyin su Malam Adamu an doso gidan ya ɓace Zuwaiba ta zubi a ƙasa tana sauke numfashi. Dangin su Malam Adamu da maƙota tuni suka cika gidan suka hau yi mata barka suna rungume ta. Zuwaiba ita dai ido kawai take zuba musu don ta san ba abin da za ta yi murna ba ne tunda har yanzu Umar ya ƙi rabuwa da ita. Sai da ƙafa ya ɗauke ta faɗa wa su Malam Adamu zuwan Umar wajenta da duk abin da ya haɗa su. Salati suka saki hankali a tashe. Malam Adamu murnarsa Tuni ta koma ciki hankalin Aisha ya fi na kowa tashi. Suwaiba kuwa tuni ta fara hawaye. Da ƙyar Malam Adamu ya rarrashe su akan su bari gobe idan ɗan baiwa ya zo zai gaya mishi yadda Suwaiba ta yi da Umar Aljani. A ranar lafiya lau Suwaiba ta yi bacci wanda za ta iya cewa rabon da ta samu bacci mai cike da natsuwa da kwanciyar hankali babu abin da ya danne ta babu mugun mafarki tun ba ta da wayo. don ta tuna da tunanin da ɗan biyuwa ya bata ta kwanta da fararen kaya da alwala har da kunna karatu su kansu su malam Adamu ranar sun san akwai canji a gidan don har makara suka yi wajen tashi washe gari kuwa sai gashi Suwaiba ce ta yi ayyukan gidan har da ɗaura musu abin karyawa Aisha kamar ta yi mai dan murna dai Umar Aljani ya yi shigar Umar ɗan baiwa sak komai da komai har da ɗan carbinsa a hannu da irin turaren da ɗan baiwa yake fesawa ya nufi gidan su Suwaiba yana sanye da bulun shadda ta zarce har da hula. Kamar gaske ya rabka sallama a ƙofar gida. Malam Adamu ya fita waje jiki na rawa ya musu isho har cikin gida. A tsakar gida shimfiɗa ƙaton tabarma. Umar Aljani ya zauna Aisha ko ta zube ƙasa ta hau gaishe shi. Yanayin da ya zo musu a natse babu yadda za a yi ka taɓa ganewa ba ɗan baiwa ba ne. Malam Adamu kuwa jiki na rawa ya hau bashi labarin zuwan Umar Aljani wajen Suwaiba bayan tafiyarsa. Umar Aljani kuwa kamar gaske ya zaro ido yana cewa a kira mishi Suwaiban ta bashi labarin da kanta don zai fi sanin abin da ya dace ya yi. Malam Adamu da saurin sa ya kira Suwaiba da ke zaune a ɗaki gabanta na faɗuwa. Miƙewa ta yi ta zura hijabi akan farin doguwar rigarta ta fito ta tsuguna nesa da tabarma tana zuba wa Umar aljani ido tana so ta gane ɗan baiwa ne ko ko Umar aljani amma duk yadda ta zuba mashi idan bata gane aljani ba ne ko ɗan baiwa Umar aljani kuwa murmushi ya sakar mata kamar yadda ɗan baiwa yake yi ya ce Suwaiba yanzu mahaifinki ke gaya min wai aljanin ya zo a siffata bayan tafiyata har yana cewa ki bashi turaren da na baki ko Suwaiba aziyar zuciya ta sauke tana dai kokanto shi ne ko ba shi bane. Ta ba shi labarin yadda suke da Umar Aljani. Umar Aljani kuwa ya girgiza kansa ya ce, dama na faɗa miki kaɗan da aikinsa ya zo miki a don ya hargitsa miki tunani. Ni jiya da na bar nan ban dawo ba sai yanzu. Na ji daɗi da baki shi turaren ba. Kika yi saurin gane shi, kar ki damu. Ina nan ina aiki a kan shi, zai rabu da ke gaba ɗaya. bai isa ya ƙara matsowa kusa da ke ba baba in dai ba iwar haka na zo ba duk wanda ya zo a siffata ba ni ba ne ku kore shi da muciya don ni ƙarfe goma zan na zuwa ina duba ta ina ba ta magani na faɗa na ƙara faɗa duk wanda ya zo bayan tafiyar nan tawa to ba ni ba ne aljani ne ya zo don haka ku ɗaura ɗamarar kore shi don na san zai dage muku akan shi ne alalin ƙarya yake yi sha Allahu malam za mu kiyaye ai inda komai ya zo da sauƙi ka riga da ka gaya mana lokacin da za ka rinƙa zuwa kaga kuwa idan na gan shi zan gane shi girgiza kai umar aljani yayi ya ce haka ne baba jiya kun ga canji a wajen suwai ba ko da sauri malam Adamu ya ce ai malam sai dai allah ya saka maka da alkhairi ya biya ka da aljannatul firdausi dan allah kaɗai ne zai iya biyan ka jiya kam lafiya lau suwai ta yi bacci mai cike da natsuwa don har mu ma mun yi bacci mai daɗi jiyan nan. Wai haka Suwaiba? Umar Aljani ya ce yana kallon Suwaiba yana jifanta da murmushi. Suwaiba gyaɗa masa kai ta yi. Haka kawai take ji a jikinta kamar ba ɗan baiwa ba ne Umar Aljani ne. Don har yanzu maganar sananin daram a zuciyarta akan zai zo mata da sabon salo da zai haukata ta amma ta yaya za ta rinƙa ganewa. Maganar Umar Aljani ne ya dawo da ita daga tunanin da ta tafi haka ake so insha Allahu zan raba ki da shi gaba ɗaya yanzu ku bani kofi na juya ruwan zanzan ɗin nan na yi miki addu'a a ciki Umar Aljani ya ce yana ɗauko ruwa a aljihunsa don ba zamzam ba ne ruwa mai ɗauke da magani ya zuba a robar zamzam ɗin Aisha jiki na rawa ta ɗauko kofi ta kawo mishi shi kuwa ya juya ruwan ya hau tofa yawu a ciki kamar dai yana addu'a yana tofa su ya ita dai kallonsa kawai take yi Umar tsabar shi'umancinsa yadda ɗan baiwa yake yi exactly haka ya yi. Bayan ya gama ya hau yayyafa wa Suwaiba ruwan maganin da zai na kashe mata jiki ba za ta iya aiwatar da abubuwan da ɗan baiwa ya ce ta rinƙa yi ba. Sai da ya gama yayyafa mata rabi ya ce ta zura hannunta da zoben ke ciki a kai. Kamar dai yadda ɗan baiwa ya yi mata jiya don tana sa hannunta zoben sai koma ya matse mata hannu. Suwaiba kuwa ganin bai ce ta yi bismillah ba kafin ta saka hannu kuma tun da ya zo bata ga yana jan ayoyi a fili ba ya sa ta fara zargin da ƙyar idan ba Umar aljani ba ne idan ba haka ba ya za a yi ba ta ga ya fito da ƙur'ani ya karanta ba kamar jiya Umar aljani kuwa ganin tana nazari ya sa ya ce ki sa hannunki mana Suwaiba murmushi ta yi ta ce malam ban ga ka ɗauko ƙur'ani kamin karatu ba kamar jiya kuma baka ce na yi bismillah ba kafin na sa hannun nawa ya aka yi hakan? Umar aljani hankalinsa ba ƙaramin tashi ya yi ba, amma tsabar umanci ya yi murmushi ya ce Suwaiba kenan. Kina kokonto a kaina ne har yanzu? Ko yarda ne baki yi ni ne ba? Kika ɗauka aljani ne. Haka ne malam ina kokonton kai ne gaskiya, don ainihin malamin ba haka ya yi ba, jiya. Idan kuma kai ne ka karanto min surorin da ya karanta min jiya, Umar Aljani ɗaura fuska ya kalli su Malam Adamu da suka yi curko-curko suna kallon Suwaiba ya ce, Baba, ka yi mata magana, me yasa har yanzu ta ƙi yarda da ni? Jiya kana kallo har da yanka min hannu ta yi. Ni kam zan yi tafiya ta gaskiya don na gaji da rantse mata akan ni ne ba ta ba. Malam Adamu hankali a tashe suka zube a ƙasa suna ba shi haƙuri suka rufe Suwaiba da faɗa kamar za su bige ta suka dage akan ta sa hannunta a ruwan. Suwaiba murmushi ta yi don ta gane ba ɗan baiwa ba ne. Ta ɗaga ruwan ta watsa mishi a fuska tana tsinanne la'ananne munnafiki. Insha Allahu zan rinka gane ka a duk yanayin da ka zo min. Ina addu'a iyayena ma Allah ya sa su rinka gane ka. Baba wallahi wannan aljani ne ba Faruk ɗan baiwa ba. Idan kuma ya ce shi ne ka ce ya min karatun irin na jiya in ji. Umar miƙewa ya yi fuska a ɗaure yana mugun mamakin yadda Suwaiba take saurin gano shi. Wayan cewa yayi ya ce, Baba ni zan tafi, don ban ga dalilin da ‘yarka za ta dinga raina min hankali ba. Allah ya san taimakonta na yi niyyar yi, don ni da aure ma nake son ta, amma na ga alamar ta ƙi yadda da ni, har tana tsine min tana kira na la'ananne. Ni zan tafi, Allah ya bata lafiya, don da wuya na ƙara dawowa, sai dai aljanin ya yi ta zuwa a ta yana yaudarar ku. Ai Aisha tun da ta ji ya ambaci kalmar aure, hankalinta ya tashi. Haka ne yasa sa ta je ta samu Suwaiba tana roƙonta akan ta bawa aljani haƙuri. Suwaiba kuwa ta dage ta rinka zaginsa da ta ga Aisha ma na shirin dukanta duk sabida shi. Ɗaki ta yi da gudu ta ɗauko rediyonta don ta kunna karatun. Ai kamar Umar aljani ya san me za ta yi ya wayance ya kofar gida ya fara zuba sauri. Malam Adamu na bin shi a baya yana ba shi haƙuri. Umar aljani ko kallon Malam Adamu bai yi ba. Suwaiba kuwa ta kunna karatu ta ɗiba a guje ta fara bin su a baya don burince malam adamu ya yadda cewa ba ɗan baiwa ba ne aljani ne umar umar ko tun daga nesa da ya fara jiyo karatun hankalinsa ya ƙara tashi haka ne yasa ya tare na fif yayi wuf ya shige malam adamu kuwa kamar yayi kuka don bilhaɗi ya yadda ɗan baiwa ne gashi suwaiba ta sa yayi zuciya malam adamu kasa haƙuri yayi sai da ya rufe suwaiba da duka har sai da ta kasa kuka a ciki ma sai da aisha ta ƙara mata dukan don Suwaiba ta ba sa haushi sosai. Suwaiba kuwa ta yi kukan ta yi kukan har ta baya fita. Don baiwa kuwa mutane ne suka yi masa yawa. Da ƙyar ya samu ya sallame su kamin ya taho gidansu Suwaiba. Tun asuba duk yawansu sai da ya gansu wanda sai da ya kai kusan sha biyar rana. Duk da Suwaiba tana maƙale a ran shi bai samu kansa ba sai wajen ƙarfe biyu inda ya shirya tsaf a cikin irin shigar da Umar Aljani ya je gidan. ya nufi gidan su Suwaiban yana bulbula ƙanshi da jan muskinsa da habbatu sauda da zanzam ɗinsa. Su Malam Adamu kuwa tsaf suka zauna suna zaman jiran su ga ta inda Umar Aljani zai zo ya raina musu hankali. dan kin fita ma suka yi su ga ta yadda zai zo Aisha har da ruwan barkonanta da za ta watsa wa Umar Aljani. Karfe biyu da arba'in ya iso ƙofar gidan su Suwaiba ya fara rafka sallama. Malam Adamu da ya gama gane muryarsa sai da gaban shi ya faɗi har da na Aishan har suna haɗawa da dafa ƙirjinsu don sun gama yarda aljani Umar ne ya zo a siffar ɗan baiwa don da dama ɗan baiwa ya faɗa musu zai zo a siffarsa don ya yaudare su. Muciyarsa ya riƙe yana jan addu'o'i Aisha kuwa ta ɗauki bokitin barkonanta cikin sanda tana bin bayan Malam Adamu. Suwaiba da ke ɗaki har lokacin tana razgar kuka a guje ta fito daga ɗakin tana baba wallahi wallahi wannan shine faruk dan baiwa wallahi na ɗazu ne aljani ku yarda da ni tsaki malam adam yayi ya cure ta yana buɗe ƙofan bai tsaya wata wata ba ya wabuge baki yana a bi kalmatillahi ta min sharri ma khalaq yau asirin ka ya tono ka ɗauka ba za mu gane ka ba ko kana aljani mai yasa kake bibiyan 'yata wallahi ka bar kofar gidan nan ko na sa matata ta watsa maka ruwan barkono na rufe ka da duka da muciyar nan dan baiwa cikin mamaki ya ce baba lafiya kuwa ni ne fa umar faruk wallahi ba aljani ba ne ƙarya kake munafikin allah allah ya toni asirinka umar faruk ɗazun ya zo da safe ya kuma gaya mana akan zaka zo a siffarsa sai gashi babu kunya babu tsoron allah kayo irin shigar sak. ka zo ka ɗauka ba za mu gane ka ba Ɗan baiwa ja da baya ya yi da sauri da Aisha ta watso ruwan barkono. Duk da a tsorace take tuni ruwan barkonon ya ɗan taɓa shi. Malam Adamu ya sunkuya yana neman dutse. Ɗan kuwa rantsuwa ya fara musu akan ba shi bane amma ina hankalinsu ya yi gaba burinsu kawai su jefe shi. Suwaiba da saurin ta ta fito da hijabi tana hawaye ta nufi wajen da ɗan yake tsaye Malam Adamu da Aisha kuwa suka hau kwaɗa mata kira. Hankali a tashe ɗan baiwa kuwa mamaki ne ya hana shi motsawa. Suwaiba kuwa tana zuwa wajenta cikin kuka ta bashi labarin duk abin da ya faru. Salati kawai ɗan baiwa ke yi don bai san shi umancin Umar aljani ya kai haka ba. Bai damu da abin da su Malam Adamu suke yi mishi ba, ya nufi wajensu. Aisha ta ɗiba a guje don bilhaƙi da gaskiya ta yarda aljani ne. Malam Adamu kuwa Wage murnaye yana karanta "A'udhu bi ta tammat min sharri ma khalaq" yana ja da baya. Dan baiwa kuwa tsawa ya daka wa Malam Adamu dan ya shiga hankalinsa. sa aiko Malam Adamu shi ma ya ɗiba a kuce. Bai yi ƙasa a gwiwa ba, ya bi su Suwaiba na mara mishi baya tana share hawaye. Ba kowa a tsakar gidan, dan ɗaki suka shige suka saka sakata. Suwaiba ce ta je ta rinka buga musu ƙofar a kan su buɗe. wallahi ba aljani ba ne na ɗazu ne aljani wannan kuwa ɗan baiwa ne sai da ɗan baiwa shi ma ya rinka rantse musu da Allah kafin malam Adamu ya yarda ya buɗe Aisha kuwa ƙara ɓoye kanta ta yi tsabar tsoro ruwa so ta ɗebo wa malam Adamu ya sha ya samu natsuwa ɗan baiwa ya gaya mishi abin da ya hana shi zuwa yau da wuri sai yanzu ya yi mamaki da aljanin ya zo a siffar shi malam Adamu kuwa mamaki da tsoro ne ya hana shi magana don yanzu ya yadda ɗan baiwa ne saboda tuni ɗan baiwa ya fito da ƙaramin ƙur'ani a ajihunsa ya fara karantawa cikin ƙira'arsa mai daɗin gaske bayan nan ya yi addu'o'i ya tofa a ruwan zamzam kamar jiya da hayaƙi Suwaiba ta turara hannunta zoben ya fara sakwa-sakwa alamar yana dab da ficewa kowane lokaci Suwaiba Allah kawai take godewa don ba ta da burin da ya wuce zoben ya fita a hannunta Malam Adamu kuwa haƙuri ya fara ba wa ɗan baiwa. Bayan Aisha ta fito, ita ma suka haɗu suka fara ba shi haƙuri. Ɗan baiwa ya ce musu ba komai don rashin sani ne. Sai da ya zo tafiya ya ce wa Malam Adamu, Baba ina da shawara, ban sani ba ko za ka yadda? Malam Adamu cikin rawar jiki ya ce in dai ba shawarar da za a kauce hanya ba ce, sha Allahu zan yarda ko ma menene. Baba shi umancin wannan baƙin aljanin ya wuce yadda muke tunani. don na ga alamar yana so ya hargitsa muku tunani yana zuwa a siffata abu ɗaya za mu yi mu yi maganinsa idan babu damuwa na farko zan dawo nan da zama in fi ma'ana zan dawo gidanka ko ɗakin waje ne na rinka kwana har na gama yi wa soyayya magani idan na dawo nan da zama babu yadda za a iya zo a siffata ba ku gane ba don ni ina tare da ku kuma zaman nawa a nan zai sa sha Allahu ba zai samu nasarar lalata min aiki ba Suwaiba wani irin farin ciki ne ya rufe ta. Malam Adamu kuwa har da kwallon farin ciki. Cikin tsananin murna ya ce, ban da wani abin da zan iya biyan ka Faruku, sai dai Allah ya saka maka da aljannatul firdausi. Amma wani hanzari ba gudu ba malam, anya za ka iya zama shagon waje kuwa? Hatsi ne a ciki fa, ba filasta. Ko na kwashe hatsin babu yadda za a yi ka iya kwanciya a ciki. Murmushi ɗan baiwayi ya ce, kar ka damu baba, insha Allahu zan sa a gyara yau yau ɗin nan. Ni ba ma bacci zan rinƙa yi ba, dan addu'a kawai zan rinƙa yi akan Allah ya raba ta da shi lafiya. dan gaskiya shi shi'umin gaske ne. Godiya kawai suke mishi har da Suwaiban inda ɗan baiwa ya ɗan sosa kansa yana Baba sai alfarma na biyu idan ba za ka damu ba. Ina so ka bani auren Suwaiba dan shi ne hanya ta ƙarshe da zan samu nasara akan aljanin. dan baya ba ya so ta yi aure ya fi so ta ƙare rayuwarta a haka idan mutane za su kai dubu suna fitowa neman aurenta sai ya warga auren Aisha tsabar murna da farin ciki da sauri ta ce wallahi mun baka in dai ka san aljanin ba zai iya hana ka aurenta ba ni ko yanzu ne ma wallahi a ɗaura auren mun yafa ma sadaki dan wallahi sa'o'inta daga mai 'ya'ya biyar sai mai hudu wallahi idan ka aure ta ka gama mana komai Suwaiba take ranta ya ɓaci da ta ga yadda Aisha ke neman kai da ita. Har tana cewa sun yafa sadaki. Malam Adamu kuwa shi ma farin ciki ya kama shi ya ce ba damuwa Malam kowane lokaci ka shirya za ka iya zuwa ɗaura muku aure. Fata na dai ku fahimci juna da Suwaiban. Allah kuma ya ɗora ka akan aljanin nan da yake ta. Cikin farin ciki ɗan baiwa ya ce, Amin amin baba, na gode, insha Allahu zan je gida. zan sanar da iyayena su zo su nema min aurenta ranar juma'a sai a ɗaura auren idan kuna so ku yi bincike a kaina ku nemi malam halliru ya san gidanmu ya san gidan kakannina ya san komai a kaina ba damuwa faruku allah ya tabbatar mana da alkhairi amin amin baba bari na je gida na nemo masu zuwa gyaran ɗakin malam adamu kuwa har ƙofar gida ya raka shi ya buɗe ɗakin wajen ya gani inda ɗan baiwa ya nemo almajirai suka fara fita da buhunhunan hatsi daga ɗakin. A taƙaice a ranar ɗan baiwa ya koma gidansu Suwaiba bayan an gyara ɗakin wajen. Addu'a ya dage da shi safe ranar dare inda ya ba wa Suwaiba wasu take yi na kariya daga sharrin aljanu. Tuni ita ma ta ajiye bacci a gefe don har wani irin nutsuwa take ji a jikinta ta kwanciyar hankali. Sai gashi kwana uku da zuwan ɗan baiwa zoben ya fita daga hannunta tana cire shi ya ɓace. Umar Aljani kuwa duk yadda ya so ya shiga gidan kasawa yi saboda irin manya-manyan addu'o'in da ɗan baiwa ke karantawa don ko kusa da gidan ya je ji yake kamar ana ƙona shi har a siffar dabbobi yake komawa ko zai iya shiga gidan amma ina a gujensa yake komawa a ranar da zoben ya bar hannun suwaiba kamar ya yi hauka don ganin zoben kawai ya yi a gabansa duk da ya ji daɗin fitar zoben daga hannun suwaiban don zai samu cikar burinsa amma yanzu ya ma fi son a akan zoben babu yadda bai yi ba ya ga ko zai iya cutar da ɗan baiwa idan bacci ya ɗauke shi amma ina baya iya shiga ɗakin don kaset ɗin ƙur'ani a kunne yake ko da bacci ya ɗauke shi a haka iyayen ɗan baiwa suka zo suka nema mishi auren suwaiba suka zo da komai da komai nasu don dama a shirye suke da ɗan baiwa shi kawai suke jira ya samu matar auren faɗar kalan kayan da suka zo suka kawo bata baki ne dan ɗan baiwa ɗan gata ne gaba da baya gashi da jama'a Aisha ta fi kowa farin ciki kawo kayan Suwaiba don gani take kamar a mafarki Aisha kuwa ko a jikinta dan ba ma ta sa shi a ranta ba bare har ta yi tunanin abu ne da zai yiwu hasali ma doguwar magana ba ta taɓa haɗa ta da ɗan baiwa ba in ya gama mata addu'o'i tashi take ta bashi guri Don ƙiyayyar da take wa Umar Aljani ya shafi baiwa. mutum ɗaya tak ta so a rayuwarta kuma za ta so shi har ƙarshen rayuwarta, Khalid. Don ta faranta wa Aisha rai kawai take haƙuri take nuna ta amince ta auri baiwan don Aisha kullum cikin rarrashinta take, tana ba ta baki a kan ta ta auri baiwa. Ana saura kwana biyu auren Suwaiba da baiwa hankalin Umar Aljani ya tashi fiye da tunanin mai tunani. burinsa kawai ya sami shiga gidan ya isa ga ba don ya sha alwashin batar da ita gaba ɗaya ya kai ta duniyarsu. karfe uku na rana ɗan bayuwa ya tafi ganin gidansa da aka sake wa fenti, kasancewar ba daɗewa zai yi ba, shi ya sa bai sanar da su Malam Adamu zai tafi ba. Umar Aljani kuwa da ke kofar gida yana jiran ɗan bayuwa ya ɗan kauce mishi ya shiga gidan tuni ya koma siffar baiwa sak da sak har da irin kayan shi ya shiga gidan. A tsakar gida ya tarar da dangin Malam Adamu da na Aisha har da Suwaiba don gidan ya fara cika saboda ɗaurin auren da za a yi. Tuni suka fara gaishe shi don suna girmama shi. Shi kuwa ya amsa kamar dai yadda ɗan baiwa ke yi. So kai yi kamar gaske ce don Allah yana so ya ga Suwaiba za su yi magana. Jiki na rawa. Aisha ta ce ba komai. Ya je yanzu Suwaiban za ta zo. Suwaiba da ke gefe taɓa baki ta yi don haka kawai ta tsani ɗan baiwa. Har tunani take yadda za ta yi rayuwar aure da shi idan sun yi auren. Takalmanta kawai ta zira ta bi bayan shi. Umar Aljani kuwa ya juyo kamar gaske ya fara jin Suwaiba da hira. Ko kaɗan Suwaiba ta san ba ɗan baiwa ba ne. Don ta gama yadda Umar Aljani ya rabu da ita. Umar Aljani kuwa cewa ya yi, dama cewa ne idan ba za ki damu ba, za mu je ki ga gidan da za mu zauna ki gani ko akwai abin da bai miki ba Suwaiba ta haɓa baki ta ta ce babu inda za ta je ko ma yaya gidan yake za ta zauna. Umar Aljani kuwa burinsa ya shawo kanta suna barin gidan zai ɗauke ta ya ɓatar da ita. Suwaiba kuwa dagewa ta yi akan ba za ta je ko ina ba inda Umar Aljani ya koma cikin gidan ya yi wa Aisha daɗin baki. Cikin biyayya akan wani ma zai iya raka su su je su gani su dawo. Aisha kuwa ciki na rawa ta rufe Suwaiba da faɗa akan ta tashi su tafi ai sun yarda da shi ba zai taɓa cutar da ita ba Suwaiba na ƙoƙarin magana suka ji sallamar ɗan a bakin ƙofa yana shigowa da buhun alewa da goro to masu sauraron mu yau dai ake yin ta ga wuri ga waina yau Umar da Umar sun haɗu Mat ya faɗin zai kaya ku biyo mu